Za ku ji cewa ƙungiyar Amnesty International ta yi kira ga hukumomin ƙasar nan kan su bai wa iyayen yaran da aka kama da ɗaga tutar rasha lokacin zanga-zanga dama su gana da 'ya'yansu. Wata kota a nan Kano ta aike da wani matashi gidan gyaran hali. Bisa zarginsa da haɗuwa da 'yan uwansa gami da lakaɗawa wata makociyarsu duka, saboda suna zargin sun samu saɓani da mahaifiyarsu. za ku ji yadda masu ƙwacen waya suka hallaka wani matashi a lokacin da yake tsaka da tattakin motsa jiki a titin zuwa gidan gwamnati. An gano gawar wani masinci da ya ɓace a cikin kada. Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran gami da rahotanni na nan tafe idan kuka biyo mu ta cikin shirin inda ranka na wannan lokaci.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 a matsayinsu na 'yan ƙasa a baiwa iyayensu dama su gansu domin ci gaba da tsare su tsantsar zalunci ne da tauye musu haƙƙi. Babban jami'i a ƙungiyar ta Amnesty International Isa Sunusi ya shaida wa filin inda ranka cewar kamata ya a kai waɗannan matasa kotu a kuma ba su dama kowa ya ɗauki lauya ba wai a tsare su ba tare da sanin inda makomarsu take ba. Amnesty International tana kira ga hukumomin Najeriya da suka kama waɗannan yara da su ba wa iyayensu dama su gansu domin yana daga cikin haƙƙinsu duk laifin da mutum ya aikata bisa doka ko mai girminsa ba zai yiwu a hana shi abubuwa guda uku ba na farko a bar iyalinsa su iya ganin shi na biyu a tabbatar da cewa an samar masa damar da zai nemi taimako na lauyoyi ko wani taimako ta fannin shari'a kamata ya gwamnati ta hanzarta kai su kotu tun a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa ne dai hukumomin tsaro a ƙasar nan suka kama tare da tsare waɗannan matasa masu ɗaga tutar rasha waɗanda yawancinsu masu ƙarancin shekaru ne da galibinsu ba su ma san me suke ba iyayen waɗannan yara dai har yanzu na ci gaba da kira ga mahukunta da su duba lamarin tare da ɗaukar matakin da ya dace domin har yanzu ba su san halin da 'ya'yan nasu ke ciki ba. su yaranmu sun ga ana wannan zanga-zanga su ma suka hutu suka daga sakamakon matsin rayuwa da abubuwa da suke faruwa yanzu yaran suna Habuja, shine muke roƙon duk wanda ya kamata kamar gwamnatin jiha jami'an tsaro na jiha da na ƙasa da ɓangaren sarki da ɓangaren lauyoyi ‘ya'yanmu ne aka kama wa ‘ya'yanmu rasa inda za mu yi a taimaka mana muna roƙo don Allah don anaba a taimaka mana a sako mana yaran ba ci ma da cikakkiyar lafiya yaran. A ɓangaren masana shari'a irin su barista Abba Hikima Fage kuwa wanda ya ce laifin da ya danganci hamɓarar da gwamnati laifi ne babba wanda yara ƙanana irin waɗanda hukumomin tsaron suka kama ba su ma san shi ba balle su aikata a don haka kama su ya saba wa dokokin ƙasa. wannan ba zai zama a ci sun yi shi bane ba domin hamɓarar da gwamnati a Kano ma suke yin wannan abu gwamnatin Najeriya kuma tana abuja a zaune saboda haka maganar lallai wannan ba daidai bane ba kuma kira ya kamata a yi ga najeriya da farko domin tsarin shari'a abu ne mai wahalar gaske yanzu ko da alkalin da yake zama akan wannan kes ya san cewa ba treason suke kokarin yi ba to ba zai sake su ba tunda shine cajin da aka yi musu saboda haka sai dai a yi kira ga su hukumomi musamman yan sanda da su duba su janye wannan caji saboda haka lallai wannan ya saba dokoki barista abba hikima fage ya yi kira ga hukumomi su yi abin da ya dace. To dangane da wannan batu ne yasa filin inda ranka bai yi ƙasa a gwiwa ba, a don haka ne muka tuntuɓi hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta bakin kakakinta Peter a funnaya domin jin halin da yaran ke ciki, amma kuma haka mu bai cimma ruwa ba. Domin kuwa mun kira shi a waya kuma mun tura masa saƙon karta kwana, babu amsa, amma za mu ci gaba da bibiya domin ji daga gare su. To wannan kenan. Ƙara na ji sai na fito daga cikin gida sai kuma na ga wancan mai mai ya taho a guje iya ce barayi barayi sai na leko sai na ga wannan iya tsaye to ni da na ganshi a tsaye ban tsammaci ma shi aka yi wa raunin ba sai kawai sai na ganshi ya faɗi jini yana ta zuba a jikinsa dan wani mutum ya yi kokarin taimakon sa zai kai asibiti da ya kai asibiti aka ki sa ya dawo da shi da ya dawo da shi ko minti goma ba yi ba ana Allah ya ɗauki ransa Wasu mutane kenan da sanyin safiyar yau ke bayyana yadda wani matashi ya rasa ransa bayan wasu da ake zargi masu kwacen waya ne sun farmake shi inda suka soka masa wuka a ciki a kan titin gidan gwamnati da sanyin safiyar nan bayan ya fito motsa jiki yanzu haka dai masu kwacen waya na ci gaba da cin karensu babu babbaka duk da irin tsaron da ake ganin titin yana da shi saboda gidan gwamnatin kano amma hakan bai hana masu kwacen aikata abin da suka ga dama ba babbar ayar tambaya da al'umma ke yi shine kenan hakan yana nuna irin ƙarfin da ɓatan garin ke da shi da hakan ke nuna cewa suna iya zama babbar barazana ga ma'aikatan gidan gwamnati matuƙar ba a gaggauta kawo ƙarshen su ba. A 'yan kwanakin nan dai kowa ya san irin yadda ake samun rahotannin masu ƙwacen wayar sun ƙwace wa mutum wayoyi a titin na gidan gwamnati duk da irin tsaron da gurin ke da shi. Ko a ranar Juma'ar da ta gabata ma masu ƙwacen waya sun ture wani magidanci da ya ɗauko yara mai suna Baba Dauda a lokacin da yake tafiya da daddare inda suka ɗauke masa waya. Ni abin da ya faru da ni na je cikin gari na ɗauko ‘ya'yana guda biyu ƙanana da babba da ƙaramin. Da daddare misalin karfe tara bayan na wuce gidan sarki na Nasarawa na zo dab da katangar gidan gwamnati. To a daidai nan gurin suka zo aka zo da mashin boxer aka ture mu ƙasa da ni da yaran nan gaba ɗaya duka mu muka ji ciwo aka ɗau ƙwace wayar da take jikinmu aka kama hanya aka tafi SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Kano. Mun tambaye shi game da faruwar lamarin, sai dai ya ce za su bincika. Masu gudanar da sana'a a titin gidan gwamnatin sun ce ɓata garin suna hilatar ɗalibai da ke karatu a yankin suna yi musu ƙwace a duk lokacin da suka ga dama. To da fatan gwamnati za ta ɗauki matakin da ya dace a wannan ƙadami. Can kuwa daga ƙauyen Sajin Dawa da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa, wani matukin a daidaita sahu ne ya gamu da ibtila'in wani mutum da ake sa da taɓin hankali, da ya maka masa wani ƙarfi a kansa, har ma ake zargin kansa ya tsage. Kuma a halin yanzu yana can a kwance a ɗakin taimakon gaggawa da ke asibitin ƙwararru na Murtala a nan Kano. Lamarin da ya faru ne cikin dare lokacin da shi Sa'ida Haruna ya dawo daga aiki na a daidaita sahu. sai wanda ake zargin mai suna Inusa Kwadage ya lallabo ya doka masa wani karfe a kansa, hakan ya sa nan take faɗi suma. Shi kuma da ya ga haka sai ya farfasa baburin kuma ya garzaya cikin gari yana shelar cewa a matsayinsa na ɗan banga ya kama ɓarawo har ya kwantar da shi yana can bayan gari. Kamar yadda ɗan uwan wanda aka doka wato Musbahu ta kai wa filin inda ranka ƙarin bayani. ya dawo ne jiya misalin karfe ɗaya da 'yan mintuna akwai wani mai ɗan rangwamen hankali haka to ya taho shi inusa kwadage ɗin kawai sai ya samu shi wannan bawan Allah to sai ya zo ya dake shi da wani karfe ka, ya samu mashin ɗinsa ya lallauya shi to sannan kuma ya shigo cikin gari yake gawa 'yan banga ya kama ɓarawo ma yana can ma ya kwantar da shi mun karu hukuma mai unguwa kuma da su 'yan bujilantin nan sun mun gaya musu kuma dama can ana zargin Inusa Kwadage da yawan cewar shi ma dan banga ne. Hakan ya sa muka tuntuɓi kwamandan 'yan bangar da ke garin wato Ali Tasiu dan komo inda ya baranta kansa da wannan mutumi har ma ya ce mutumin mai taɓin hankali ne. Kuma bayan aikata wannan aika-aikar tuna an miƙa shi gidan masu taɓin ƙwaƙwalwa. Duk da mu dai ba dan badalin tun bane ba ka ne ma ai mahaukaci ma mahaukaci ne kamar mu mai aiki da me da mahaukaci to mun ai zaka ma mun kai mu su so zana abun nan yanzu ma an ce da an kai shi can turu, idan da ne ne tun marayu ba nan to shi ke yanzu zaka dinnan an kaso ta kai shi masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a To mu da dawowa. Yanzu kuma sai kokin tsaffin ɗaliban makarantar commercial da ke titin airport inda suka ce an zo an gina wani otal a bakin makarantar kuma hakan yana zama wata barazana ga ɗaliban kasancewar ana shige da fice da matan da ake zargi na banza ne bayan shiga da kayan maye. lamarin da ya sa suka kai kokensu ga hukumomin da abin ya shafa kamar yadda shugaban kungiyar wato bashir sharif ibrahim ya yi wa filin inda ranka karin bayani abin da yake damun mu shine a bakin kofar makaranta za ku ga wani hotel da aka zo aka yi wanda da babu shi kawai rana ɗaya muka zo muka ga an bada wajen an rufe hanyar an yi hotel wanda yake gaskiya ina da hatsari sosai game da tarbiyya ta rayuwa ta ɗalibai. Kun ga nan dai tsakanin makarantu ne a nan wajen. Kun ga nan makarantar mu commercial baya ka ce makarantar maza da mata. Kuma kaga influence na irin wannan abubuwan gaskiya suna da tsoratarwa. Saboda ga abubuwan da suke giya da mata da sauransu ana shiga da wajen. Mu bukatar mu gaskiya gwamnati ta sa ido wannan abun ba namu bane kawai. Mu 'yan Kano ne. Jin haka ne ya sa filin inda ran naka ya tuntuɓi hukumar Kanubda ta bakin jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Bahijja Kabara. ta kuma ce korafi ya isa kuma za su bincika domin ɗaukar mataki. To wannan kenan. Can kuwa daga kotun shari'ar musulunci da ke kunna ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Shamsuddin Ado Abdullahi wata dambarwa ce ta faru inda wata matar aure ta ƙara tsohon mijinta wajen neman kuɗin shayarwa sakamakon tana da yaro ɗaya kuma kwananta hamsin da sake haihuwa. Bayan jin ƙarar ne kotu ta ɗaga ƙarar zuwa ranar 29 ga watan tara domin fara shari'ar Bayan kuma komawarta gida sai tsohon mijin nata wato Yusuf Sani ya aika a kirawo ta domin ya bata kuɗin ciyarwar da yake bata na ɗanta na farko ko da zuwanta sai ake zargin ya fizge jaririya mai kimanin kwanaki hamsin. kuma ake zargin ya je ya kai wa babarsa ita kuma ta umarce shi ya kai ta can kasar su wato Nijar washe gari ne mai ƙara Ummu Salama Ibrahim ta dawo kotu ta yi ƙorafi kotun kuma ta yi umarni ɗan sandan kotun Usaini ya usar kirijiyar lemo ya zo da shi mutumin. Kuma bayan ya je tahowa da shi ne ya tarar tuni ya haura Nijar. Hakan ya sa kotun ta umarci ɗan sandan kotun wato Usaini sarkin da ya dawo da babar mijin. Kuma bayan ya je ne ta shaida masa cewar ita ce ta umarce shi tafiya da jaririyar Nijar amma daga bisani ta amince ta zo kotun. Ko da ta sai ake zargin ta sake juyawa ta yi tafiyarta ba tare da sanin kotun ba. bayan komawa wajenta ne sai ake zargin ta ce ba za ta dawo kotu ba kotun dai ta sake ba da umarnin kamo ta kuma haka aka yi bayan gurfanar da ita sai lauyanta barista jibril musa madigawa ya zo gaban kotun ya roƙi kotun ya kuma baiwa kotun haƙuri hakan ya sa kotu ta yi afuwa ta kuma sanya ta a hannun beli bisa sharaɗin sai ɗan nata ya dawo da jaririyar kotun kuma ta aike da ita gidan gyaran hali. A zaman kotun na yau, lauyanta ya ce an zo da jaririya, amma shi mahaifin nata da ake kara bai zo gaban kotu ba, yana can Nijar, amma ya turo ne a kawo jaririyar. Yanzu haka dai kotun ta yi umarnin danka jaririya a hannun mahaifiyarta, ta kuma sanya ranar ashirin da uku ga watan da muke ciki domin ci gaba da wannan turka-turka. amma daga bisani lauya ya roƙi kotu ta juyar da shari'ar zuwa wata kotu amma ita mai ƙara ba ta amince ba Kotun dai ta sake jaddada cewar ranar 23 ga wannan wata shine ranar da za a ci gaba da shari'a. Daga dai wannan kotun, kotun ta ƙara aikewa da wani matashi gidan gyaran hali sakamakon zarginsa da haɗuwa da 'yan uwansa tare da lakaɗawa wata makociyarsu duka saboda kawai suna zargin sun samu saɓani da mahaifiyarsu. Aminu Abdu Baka Noma yana da ci gaban wannan labari. Matashin mai suna Sani Ibrahim ya gurfana a gaban kotun dauke da takardar tuhumar haɗin baki domin aikata laifi da gwada ƙarfi da kuma razanarwa. Mai gabatar da ƙara ne Rimin keɓe ya karanto masa ƙunshi tuma tuhumen amma ya musanta haɗin baki da gwada ƙarfi amma ya ce tabba zai mata barazana. Kotu kuma ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Shamsu Ado Abdullahi unguwar Gini ta aiki da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar goma ga wannan watan domin sake gabatar da shi ana zargin sa da kuma yan uwansa amma su sun gudu da yawa Hajara Ismail duka inda ake zargin sun dake ta a kunnanta har ma ana zargin ba ta ji sosai kuma shi wanda aka bata a kotun ya ce zai yi maganin ta, kuma hakan ta faru ne sakamakon samun saban da suke da mahaifiyarsu a gaida baka noma can kuwa daga kasar Australia an gano gawar wani masinci da kada ya haɗiye ga wakiliyarmu Zainab Abdulkarim kofar na isa da ci gaban wannan labarin masincin da aka sakaye sunansa mai shekaru arba'in ya ɓace ne bayan farmaki da ake zargin na kada a kusa da gadar kogin a nan da arewa mai nisa ta yankin Queensland a yammacin wata Asabar. An gano kadan ne mai tsawon mita biyar a nisan kilomita hudu daga inda mutumin ya ɓace, kuma an gane shi saboda wasu alamomin hancinsa. An ce kadan ya haura shekaru goma a duniya. Kafofin yada labaran Australia sun ce masincin yana cikin sana'arsa ta kamun kifi da matarsa da 'ya'yansa ne lamarin ya faru. Hukumomin kasar sun yi bincike kan rahotannin da ake yada yadawa a shafukan sada zumunta cewa an ga mutane suna ciyar da kada kusa da inda lamarin. Ai dama Hausawa sun ce abin mamaki baya karewa kuma inda ranka ka sha kallo. Yanzu kuma sai fannin mana neman taimako inda muka karbi takardar wani bawan Allah Ismaila Adamu mai kimanin shekaru hamsin da hudu wanda asibitin Makka na ido suka rubuto masa magunguna da aiki da za a yi masa har na kuɗi kimanin naira dubu sittin da biyar ya ce ba shi da halin wa'annan kuɗaɗe. Sai kuma takardar wani ɗalibi wanda ya sabu gurbin karatu a jami'ar Bayero da jami'ar take buƙatar naira dubu ɗari biyu da ɗari biyar domin ya biya kuɗin registration. Sai kuma wasu marasa lafiya da aka rubuto musu magunguna na naira dubu goma sha shida ɗaya kuma naira dubu goma sha bakwai da ɗari takwas dukkaninsu suka ce ba su da halin waɗannan kuɗaɗe. To da fatan al'umma za a haɗa a taimaka baki ɗaya.